du'a sujud addu'a da ake an yi sujada subhana rabbi a'la jiya muka ce ta ruku'i subhana rabbi azim nan kuma aka ce al'a'la sahabi wannan hadisi shine huzaifa ibn al-yaman Allah ya ƙara masa yarda sarki ya tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala al'a'la wanda ya fi kowa ɗaukaka sannan ina tsarkake ubangiji ga dukkan tawaya dukkan karanta dukkan ƙasa Allah ka fi ƙarfin ƙasa mana kai ba a ce a ƙasa kake Ina ce ƙasa anan ina nufin wato ƙasa na ƙasƙanci wani ba kowa ba ne to Allah ba a sifanta shi da wannan shi maɗaukaki ne shi ne aka ce al'ala daga ali ne in an ce al'ali a larabci ana nufin abin da yake fauk